'Yan uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barkamu da saduwa a wannan lokaci, insha Allahu ta'ala a yanzu za mu tattauna akan matsalar shaye-shaye. Shahararren malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad bin Usman Kano ya gabatar da wata muhadara mai matuƙar muhimmanci game da shaye-shaye, mai ma ake nufi da shaye-shaye tukunna, inda malam ɗin ya yi maganganu akan yanda malamai suka fassara shaye-shaye. Za ku ji abubuwan ban mamaki, domin kuwa har da wasu abubuwa da mutane suke ɗaukar su a matsayin abinci amma kuma saboda ɗabi'ar su ta juya kan abin sai abin ya koma kamar shaye-shaye kun riga kun san cewa akwai mutanen da ba sa iya bacci sai sun sha shayi kun riga kun san cewa akwai mutanen da ba sa iya bacci sai sun ɗauki wani paracetamol sun sha ko ta ƙwaya da dai abubuwa da yawa waɗanda ma mutane ba ma su ɗauke su a matsayin illa ba sai da malam ya yi bayanin yadda wasu malaman suke ganin wannan ɗin ma wasu suna ganin kamar shaye-shaye ne matuƙar hakan yana da tasiri akan ɗabi'ar mutum gaba ɗaya mun haɗu kan cewa shaye-shaye mummunar ɗabi'a ce wacce ta ci karo da hankali da fitira ta ɗan adam domin kuwa duk wani mai laifi da zai aikata laifi za ka samu ya rasa alaƙa da kayan maye kayan shaye-shaye kasancewar ɗan adam Allah ya halicci zuciyarsa da tausayi da rahama da jin kai da hankali da hangen nesa da sanin ya kamata to su kuma kayan maye suke gusar da hankalin su cire tausayin su mayar da mutum ya koma kamar zaki mai mayunwaci a kwana-kwanan nan mun ji labarai masu tada hankali game da shaye-shaye kama daga kan wancan saurayi wanda ya ɗauki tsohuwa mai kimanin shekaru tamanin da wani abu wacce an ce kakarsa ce ya tsinduma ta a rijiya bayan ya jefa ta a rijiya aka tambaye shi me yasa aikata haka yace shi ma bai sani ba to amma kuma kafin ya aikata wannan aika-aikan da 'yan mintuna fa ya yi shaye-shaye ire-iren waɗannan laifuffuka mun riga mun gabatar muku da su waɗanda dalilin shaye-shaye ne aka samar da su ba tare da bata lokaci ba bari in sanya muku jawabin Sheikh Muhammad bin Uthman Kano inda zai mana bayani akan shaye-shaye da illolinsa da irin bannar da shaye-shaye ke haifarwa a cikin al'umma. Maudu'in da kuka ɗauko za a yi magana kai muhimmin mawdu'i ne ko shakka babu. Shaye-shaye a matsayin bala'i da musiba da talaulautuwa cikin al'umma. Allah ka tsare mu. da tunaninmu da hankalinmu to ni zan yi magana ta bangare uku ne farko tukun me ake nufi da shaye-shaye ɗaya kenan sannan na biyu me ke janyo shi na uku me yake haifarwa na hudu ina mafita abinda suke kira ainihin cer cer see causes abin ke janyowa e effect abin ke haifarwa r remedy cer menene ke janyo shaye-shaye ne misali wace musiba ce idan ka ce shaye-shaye ai kalmar hausa ce tana nufin wato zuƙar wani abu wanda zai kai ga taɓa lafiya da ƙwaƙwalwa da mu'amala da hankali da mutunci da muruwa da kamun kai da insaniya kuma wani abin ko dai giya a uzbillah ko abin da suke kira abin da ke taba kwakwalwa wato psychoactive drugs haka suke kiransu psychoactive drugs suna taba kwakwalwa ne kawai misali ko shan maganin da ake cewa yana kashe raɗaɗi suka ce yawan shan pain reliever na da haɗari don za a waye gari mutum ya zamanto baya iya bacci sai ya sha ƙwayan da ke sa shi bacci to ya zama musiba to yau da gobe sai ka iske baccin na gagara sai ka sha abin da suke kira painkiller a ji a sayo kaza a sayo kaza za ka ji daɗi a lokacin na ɗan ƙaramin lokaci amma wallahi yau da gobe ba abin da ta bari jikin ya riga ya saba sai da shi shi kuma bacci ni'ima ce daga ubangiji don ya ce wa ja'alna naumakum subata mun sanya baccinku a matsayin hanyar hutawa to baka iya hutawar wai sai kin sha ko sai ka sha to wannan shi ake ce da shi mai shaye-shaye in ba haka ba ka sha magani don kawo da raɗaɗi ba laifi ba ne wasu suka ce ko da ma ƙwayar da ke da amfani ne a sha in dai ka saba da kafin ka yi bacci sai ka sha paracetamol extra don ka yi bacci sosai to ai kana da matsala ai ai eh, za ka sha lokaci-lokaci in bukata ta zo saboda ƙa'idar malamai na cewa addararu yuzal ita cuta kawada ta ake yi to ba ma wannan ba wasu na ganin hatta wato abubuwa na shayi waɗanda suke da abin da ke zabar da ƙwaƙwalwa wato caffeine kamar su nescafe waɗanda suke haukata tunani wani lokaci su haɓaka shi mutum ya yi aikin da bai saba yi ba yau da gobe in ba a mai da hankali ba zai fada cikin layin shaye-shaye an kamata mu san da wannan sannan kuma shaye-shaye kai abin in ya yi muni ka kalli yaran da ke shaye-shaye zan ambaci wannan zan gaba zan ambaci illolin shaye-shaye kamar illa wajen guda goma muna fata Allah ya kare mu sannan mu ga to me dalili jahilci ne ko rashin tarbiyya ita kanta tarbiyya mai cece tarbiyya menene dalilin haramcin shaye-shaye Allah ya faɗa a sura mai lamba ta biyar aya ta casa'in ya ce ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه la'allakum tuflihun ya ku masu imani suratul ma'ida kenan aya ta 90 ya ku masu imani kunga ga giya duk kayan shaye-shaye sunan shi giya sai fara da giya innamal khamru kunga giya wal da caca wal ansab bautan gunki wal azlamu rantsuwa da kibiya irin ta bokaye guda hudun nan sai Allah ce rijisun dukkanin su kazanta ne fasikanci ne ku nisance su ko za ku samu rabauta wannan aya ita ce babba jagora wajen fayyace mana haramcin shaye-shaye ko taba na cikin shaye-shaye saboda taba idan ka kalle ta hayaki ce masana sun ce taba a misali tana da bangare uku tana da ainihin nicotine tana da hydrocarbon tana da kuma tobacco ta dukkaninsu suna cin mutuncin kwakwalwa da lafiya da kuma zuciya shekaru kamar sha biyar wata rana a makka sai na ga wani rahoto da babban asibitin ajiyar a makka suka wallafa suka nuna huhu na mai shan taba yadda ka san kwata kwalvati kwata baka kirin, huhu ya zama kirin huhu. amma ga huhun wanda baya shan taba salin hadda alin to kenan kaga ashe ita ma kanta taba almubazzaranci ce ita ma hanya ce da take kai mutum zuwa ga shaye-shaye duk ɗan shaye-shaye sai da ya fara da abu wanda yake ɗan ƙarami masu magana sun ce mai shirin zuwa samaniya in ya takale da biredi ai ya rage hanya ai saboda haka yan uwa masu daraja ku a matsayinku na iyaye mata muna da matukar farin cikin samun ku ku shigo cikin yakin dan a yaki wannan barnar a cici kwakwalen 'ya'ya da yara masu tasowa saboda miyago suna nan sun shigo da zimmar lalata kwakwalen 'ya'yan musulmi a duk inda suke Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu to me ke janyo shaye-shaye shine C na ce da ku CER C causes E effect R remedy wannan abu guda uku su ne magana da ya kamata a yi me ke janyo shaye-shayen kwayoyi akwai dalilai kamar guda goma zan gaya muku su yanzu kuma zan tambaye ku bayan na faɗa kar ku ce ban faɗa ba ku shirya daga cikin babban dalili da ke janyo shaye-shaye babban dalili shine rashin tsoron Allah wallahi billahi kuma tallahi duk mutumin da ke da takawa ba zai ɗauki ƙwaya abin da zai gusar da hankali ya sha ba domin Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba takwas Ya ce ya ayyuhal na amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim al ya ku masu imani in kun ji tsoron Allah Allah zai kankare muku miyagun hanyoyinku zai ba ku mafita suratul anfal a rashin tsoron Allah ke sa mutum ya sha giya shi ke sa ya sha taba ko ya sha solution ko duk wani abin da ke gusar da hankali a da ya sha ruwa waye ce da shi ya yi laifi inda ba ruwan sata ba ne da ya sha shayi wa ya damu da shi inda ba shayin sata ba ne da ya sha koko da kosai ya damu da shi amma da ya kwankwaɗi hamru uwan laifi giya da ya sha kodin da ya sha daga da ya sha kaza kaza kaza kaza kaza kaza to magana sai ta lalace tsoraka dalili na farko da ke janyo shaye-shaye rashin tsoron Allah tsoron Allah kuma shine abin da muke tafa fafutuka Allah ya mana baiwa da shi saboda in kina da tsoron Allah kin gama da duniya wallahi billahi talla in dai kika samu takawa ko baki da ko kobo duniya ta tafi da kobanta ne in tafi da tsoron Allah din saboda tsoron Allah shine mabudin arzikin lahira duniya kuma kasuwar ta kawai ake ce za ta kuma kare. da yawa sun zo duniyan nan yanzu babu su sun tafi sun koma ga mahalicinsu saboda ka ina sau ku sani ku kuma kiyaye babban abin da ke janyo shaye-shaye na farko na ce da ku me rashin tsoron Allah da larabcin na son ku rike adamu taqwa haka za ku da haka za ku faɗi da larabci adamu taqwa na tambaye ku ku gaya min adamu taqwa sannan sai ku fasara rashin tsoron Allah ɗaya kenan na biyu a iya bincikenmu abinda ke janyo shaye-shaye kuna jina ƙarancin tarbiyya daga gida adamu tarbiyya min albidaya da larabci kenan rashin tarbiyya daga farawa to dama ai daga cikin maudun akwai magana kan tarbiyya zan zo kanta amma a wannan gabar gida in kana maganar tarbiyya kana maganar mata ne kana maganar miji waɗannan suke haɗuwa su samar da gida da abin da ake kira iyali to idan ita kanta uwar 'yar ƙwaya ce fa uban shi ma ɗan ƙwaya ne barewa tana gudu ɗanta ya rarrafe ne yadda barewa ta gudu yadda mai za ta yi za ta yi gudu saboda haka idan mutum ya auro mace lalatacciya marabin Allah mai shaye-shaye kai ma kasan duk wanda ya sai rariya za ta ziddarwa ba kai hanya ta gari ba saboda haka ashe dole ne ku aura ma 'ya'yanku mutanen kirki ba 'yan kwaya ba da yawa yau aure kwaɗayin kuɗi kan sa a ɗauki yarinya a ba kowane irin lalatacce ne saboda ya zo da mota ai da gida ai ma'aikaci ne a kaza kaza wannan shirme ne ba da wannan ake zuwa lahira ba a dalili irin wannan kwaɗayin har a ɗauki yarinya aura ma ɗan tsafi macuci wanda ke harkar ainihin bautan dodo saboda ido ya riga rufe saboda kwaɗayi to nake cewa da ku abu na biyu da ke kawo shaye-shaye rashin sa idon tarbiyya a gida kamar yaya yaro ya zo da abu da ba saba gani ba kun kawo da kai hmm? ya zo da kwalin taba kun kawo da kai to kun bude kofa kenan wannan shine abu na biyu adamu tarbiyya fil bait zan yi magana kan tarbiyya nan gaba tarbiyya na da bangare uku murabba al almajal amma ban kai wannan yanzu ina koro muku abu guda goma ne da ke janyo me da janyo me da ke janyo mai shaye-shaye dalili na uku miyagun abokanai da larabci muna kiransu ƙurana usu ƙurana usu miyagun abokanai suna da matuƙar gudunmuwa wajen abin nan kun san abin da ke faruwa yaro zai iya zuwa makaranta misali makarantar kwana ko jami'a jami'a yau tana tattaro kowa da kowa yau sai ka iska yaro a hada shi da abokin zama a aji ko ku kawar karatu a ainihin ɗakin kwana na ɗalibai ko masu shaye-shaye ne tun yana ƙi tun yana ƙi tun yana ƙi ai zara ba ta da me kun gane wata dan sace da allah ɗanɗana mana kar ka zama ba ƙauye mana hmm? daga nan sai gaci to barin ɗan taɓa daga nan an samu tarko an cafko shi kenan suna ku mai da hankali da irin abokanan da 'ya'yanku ke cuɗanya da su zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo mai farin kai idan mace ta zauna da 'yar uwarta mai sayar da turare ko ta baki turaren ba za ki yi ƙanshi hmm? haka duk mutumin da ya je makera ana ziga zige wannan hayakin zai taba shi wannan shine karin maganar bahaushe zama da maɗaukin kanwa ke kawo mai farin kai don haka larabawa ke cewa in kana iza kun tafi ƙaumin fasahibi khiyarahum wala tas'abil arda fatarda ma'ar radi an ilmar la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi wai idan kana cikin mutane to ka aboci na kirki kaka aboci na banza dan sai ka zama irin su bature yana karin magana yana cewa tell me who your friends are and I will tell you who you are gaya min su waye abokananka na fassara ma ko kai waye kuwa idan kina da kawa magulmaciya za ta kai ki ga gulma in biki mai da hankali ba idan kina da ƙawa a billah karuwa to ki mai da hankali za ta kai ki ga wannan musibar Allah ka tsare mu ashe sai mun mai da hankali to wannan dalili na uku alqurna usu suna matukar taimaka ma 'ya'yan musulmi shaye-shaye ku sa ido kan abokanan 'ya'yanku na faɗi dalili nawa kenan na nawa kenan ku gaya min su dalili na farko ku bani larabci adamu taqwa madalla na biyu na biyu Adamu a fil jamil jamil na uku na uku na uku na uku ƙurana osu miyagun Koko miyagun ƙawaye tunda abin haushi wai yau har ana samun mata da shaye-shaye wallahi mala abin ya diki tunanina mace haba jama'a mace ke da ke ce fa uwa fa duk wanda ka gani haifansa aka yi mace ce ta kunsa shi a ciki dole ita ce uwa in aka waye gari ko mata na wannan ba ai mun shiga uku ai eh wallah saraka in na ambaci dalili uku zan tsan tambaye ku kuma ne farin ciki kun ambace su kenan karatun yana tafiya sai kuma uku na gaba ya zama shida daga cikin abin da ke janyo wato ainihin shaye-shaye kuna jina wato wai sai ka yara wai suna son su ji su ma sun kawo shekarunsu ya kawo su ma sun kai jalle na mazaje to sai shaɗin ya gaya musu kaɗan jarraba abin nan mana ai sai mazaje suke sha su ɗani ma namiji ne sai jarraba daga nan sai tarko ya kama shi da larabci muna kiran wannan a shi'ur bilirtifa ash'ur bil irtifa wato jin cewa ne ma na isa saraka bari in taba in ji ya ake ji in ya sha na farko to zai kara nan gaba haka shaɗin yake shaɗin aitar kowai yake yi ai sai zo maka nan ya zo maka nan har kana ganin ba laifi ba ne kana ganin laifi sai mai da shi kama ba laifi ba shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a cikin sura mai lamba 35 aya ta shida ya ce inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu kono min ashabis sa'ir suratu fatir shaidan abokin gabanku ne kuma ku riƙe shi a matsayin abokin gaba yana gayyatar tasa jama'ar ne don su shiga wuta saboda haka ash'ur bil irtifa wato jin cewa ni ma na isa bincikenmu ya tabbatar da wannan ma yakan janyo ainihin shaye-shaye kar ku manta na ambaci ukun farko na uku na biyu cikin uku kashi na biyu na ambaci ɗaya ku rike lissafin don ba na so a yi karatu ku tashi ku rike mai aka faɗa ba ki rubuta in ya so ki rubuta littafi ki yaɗa ma duniya ta haka ilimi ke yaɗuwa ina fata kuna fahimta iyaye saboda haka shi'ur bilir tafa. jin cewa ne ma na isa bari in jarraba musamman ga yara matasa akwai abin da malamin ilimin kwakwalwa suke kira human psychology suna cewa yawanci yara idan suka kai shekarun balaga wato sinil murahaka adolescent period sai suna jin cewa ya kamata mu yi kaza mu yi kaza shi yasa a lokacin sai an sa ido akan yara sosai za ka suna ganin su sun isa ba wanda isa da su wani shine ne a bil wannan ma dalili ne sai dalili na biyar a cikin ukun biyu uku kashe na biyu kuna fahimta ta wato zugi irin na shidan zuga na Shi ne muke kiransu da larabci mai a shaitani ne. ash-shaytani a shaita ne. mai Allah ta'ala ce wa imma yanzaghannaka mithlan fasta izbillah a cikin sura mai lamba goma sha shida. idan shaidan ya zaburo da kai ya zunguro ka wato zungura ta shaidan kawai sai ka ji kana son kai kaza kuma sai ka bi shi kuma ina so ku sani shaidan zai yi lacca a jahannama a uzubillah shaidan ba zai yi gagarumar khutuba a jahannama kuma zai yi gwalo ga waɗanda suka bi shi ne a duniya Allah karka samu cikinsu je ku karanta wannan hutuba ta shaɗan a cikin sura mai lamba goma sha hudu aya mai lamba ashirin da biyu suratu ibrahim Allah ce wa ƙala shaitanu lamma ƙudiya inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي fala ta ni wa talumuni walumu anfusakum ma ana ma an tun In bimusrikhikum wama antum bimusrikhi inni kafartu bima muni min qabl inna adh-dhalimina lahum azabun alim suratu ibrahim aya 22 shedan zai ce da su a jahannama Ta su ce wallahi ga wanda ya halakar da mu Allah ya isa sai ce a ku tsaya kun ganni ne kun ganni ne kun ganni ne وما كان لي عليكم من سلطان إلا autukun دعوتكم فاستجبتم لي ni ba ku ganni a duniya ba ni ban samu ku igiya na ce ku je ku yi shaye-shaye ba kun ganni ne wasu wasi na yi kuka bi ni aha da haka ni da ku ɗaya muke yau ba zan muku maganin komai ba ba za ku min ba kaji fa shaɗan zai musu dariya shi ya sa hausawa ke cewa Allah ya kiyashe mu da dariyar maki to kar ku bari mu su gamu da wannan dariyar kar ki bari shi ɗaya miki waswasi annazghu shaytani amma dai yana nan a matsayin dalili na biyar da ke haifar da shaye-shaye shi yasa kasashen da suke harkar irin idan ka je misali Latin America irin su Colombia Colombia akwai irin su Ecovas wanda ya kuɗi da ƙwaya ta kai ana farautar shi suna da jirage har da ƙasa suna ɓannace-ɓannace a duniya ƙarshe mutuwan banzayi na fara kuna fahimta ko saboda haka akwai an nazho shaitani to kuma dama aikin shaidan kenan ya zo ta gaba ya zo ta dama ya zuga mutum dalili na nawa kenan na nawa kenan dalili na shida a cikin uku kashi na biyu abinda ke janyo shaye-shaye da fatan gane ko tunanin bari in samu farin ciki suna kiransa a ashi'uru bi hubbin nashwa bari in samu annashwa ba washe kan ce annashwa ko ai asali larabci ne annashwatu sai ka iske masu shan gwa suna cewa ai wallahi da mun sha sai mu gaba maganin kowa da gashi ina gaya muku a irin harshen su ne haka suke faɗi wai in suka sha sai su ji wani irin farin ciki ba shi da iyaka ƙarshen farin cikin bakin ciki ne kuma Shi ne hubbun nashiwa kenan to yakan haifar da shaye-shaye na nawa kenan na shida ko to ku bani amsa na hudu ku gaya min ana ce zan tambaye ku ai na hudu a shi'ur me kenan to me kenan da hausa don na faɗa aiko mhm. na'am ya salam ya salam ba ba na amsa ba na gaya muku da larabci kuma na ce ku rike fassarar da hausa sai ku tara da ukun farko da uku na biyu muna da shi da kafin mu ambaci uku na gaba tara sannan faɗi ɗaya ko ba ku fahimta ta ne madalla to menene na uku menene na hudu kai bil irtifaqo to menene na biyar nazghu shaitan jamil menene na shida shan ruwa da hannun hagu annabi ya hana shan ruwa da hannun hagu annabi ya hana nabi ya hana mu a sha ruwa da hannun hagu alal misali la na hango masu yi ne nake faɗakarwa ku kiyaye mun zo karatu da tarbiyya ne ku daina sha da hagu ku sha da dama haka ci ba a ci da hagu a ci da dama tarbiyya Allah ya sa kiyaye nawa kenan kun faɗi shida ko to sai kuma ainihin uku kashi na uku uku ga uku shida ga kuma uku nawa to daga cikin abin da ke jin shaye-shayen kwayoyi kun gane tallata su ana tallata kwaya wani ke game ce kusan a kefi a yanzu akwai shaguna da yawa da da wahala ka je ka ga babu kwaya a ciki shaguna da yawa kuma suka ce in inyamurai ke yi to dama suna da mummunan ajanda don kusan da wannan inyamurai da yawa suna da muguwar ajanda game da musulmi mu kuma zamanta wasu irin mutane marasa kishin kanmu ba mu da kishin kai kai ba ki isa ki je ki bude shagawa Enugu ba wallah ba za su baki ba na'am to masha Allah faddal assalamu alaikum wa rahmatullah an fi jin wannan abinda suka gaya min kiran ɗazun nan kuma wallahi gaskiya ne kuma kusan duk inda ka shiga arewa za a gansu haka sun buɗe shaguna sai ka ɗauka abin arziki ne idan sun sai da ainihin magani na kirki guda ainihin tara don karku gane su to na goma za ka kakwai kwaya ciki ba ba mu damu ba kuma ga mu da son banza sai ka gama na bin layi za mu sai a ce ai mr mike mr obi mr okechukwu mu ba ma rigima da wata kabila amma waɗanda suke da zimmar lalata tarbiyyar mu dole a yi bayani don a ɗau mataki na gari ko a samu arne ya zauna a unguwan mutane yana ɓata 'ya'yan mutane ku ce wai saboda ya fi biyan kuɗin haya da yawa saboda rashin tarbiyya irin ta wasu daga cikin masu kiran kansu masu mulki ku ci amanar mutane arna su ɓata 'ya'yanku misali su sa ƙwaya a unguwa saboda suna biyan kuɗin haya yanzu kai kuɗin ya fi mutuncin al'ummarka sai kun yi bayani gaban Allah in kiyama ta tsaya wallahi in muku canza ku. ba kuma dole mu faɗi dan a gyara mu dai aikin mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya haka ya faɗa mawaƙin hausa za muku bayani ko ku ɗauka ko ku yi dariya za ku yi kuka nan gaba duk wani wanda ke da mulki ko dama a kafi a kano a sokoto a ko'ina ƙasar musulmi da yake ba arna dama suna ci mana mutunci suna yada kwaya tsakanin 'ya'yanmu saboda suna biyan ku kuɗi da yawa ku rufe ido ana ci mutunci al'umma wanda ku ba ku da dama a nasu yankin to kun haɗa kai da shedan kuna zaluntar al'umma Allah sai ya hisabi tsakanin ku da al'umma wallahi billahi talla dole mu ji wannan in kun so ku ki gaskiyar amma in kun ki gaskiyar to kuma in kun isa ku ki mutuwa amma sai an mutu za a gamu da Allah kullu nafsin da'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هكا الله يفعل السورة آل إمران آية دلي دتمان دبير قوة سيامته يساكي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أسرة الأنبياء آية 35 يساكي تشيوا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سورة الأنكبوت آية 57 saboda haka idan kana jin zaka ci kasuwar duniya arna suna ba da kuɗi shi yasa kake rufe ido su zauna unguwar mutane su yada kwaya da tsiraici da fasadi to ku jira jama'a suna muku Allah ya isa kuma Allah zai kama ku in kun gyara shikin amma wa in uttum uduna wannan muna faɗi saboda mu ja hankali mu kiyaye na ambaci abubuwan da ke janyo shan kwaya guda nawa kawo yanzu nan guda na ambaci na bakwai na bakwai aina ambata ai tallatawa laraba suna kiransa ilan ilanat advertisement tallata kwaya saboda shi abu sai ka tallata shi cikin yake daraja ko kuwa idan mutum ya kasa dankali a bakin titi ba tallatawa ba ne in ya bar dankalin a cikin gida wa ya san da shi to ba kuna ganin wasu bayan allah suna sai da kaji a nan mata ba ba tallatawa suke ba har nake ta kajin nan anya ana yankawa kuwa kuka ce malam ana yankawa a ta shi kenan maga sai mu ci tun ga talla ne misali to tallata kwaya na daga cikin abin da ke sa a shata amma ku lura da dadewa ma'aikatar lafiya ta Najeriya idan aka tallata taba sai kuma su ce ma'aikatar lafiya tana gargadi shan taba mashaya taba suna fuskantar barazanar mutuwa da ƙuruciyarsu aha a shi tabar kaga a babban zace ke kuri an riga an tallata ta saboda tallatawa shine dalili na bakwai da ke janyo mai shaye-shaye dalili na takwas dalili na nawa ƙarancin wa'azuzzuka a kansu ƙwarai kuwa illatul mau'iza haular muhaddirat karancin wa'azi yanzu kadara inda duk masallatan kafi na juma'a za su yi khutuba duk masallatan kafi akan illa shan kwaya da masu kawowa akalla in wani bai ji ba wani zai ji sakon zai game ba haka ne? da haka misali gari kamar Kano inda zaka ce duk malaman Kano misali su yi khutuba kan abu daya sakon sai yafi gamewa sauraka yana daga cikin strategy strategiyar a ce to mu ɗauki maudu'i ɗaya a yi magana a kai kuma ina fata mai martaba sarkin kifi allah ya ƙara mai taufiƙi da dacewa zai ɗau wannan matakin da yardan allah ga ramadan na zuwa a ɗau mataki na faɗakarwa saboda irin haka misali sannan kuma jazakumullah khair kewa ba Jazakum Allah khaira nake cewa tallatawa na taimaka ma shaye-shayen nan dalili na nawa kenan dalili na nawa a na bakwai dai ko na takwas ne? to na takwas mai na ce a na takwas madalla karancin wa'azi shi yasa kun ga koke a gidanki tsakaninki da mijinki da 'ya'yanki da abokiyar zamanki idan ba kwa ma juna nasiha ta gyara kai za a samu matsala wani lokaci ki dinga tara 'ya'yanki ce ta kunga abinda kuke ne a talabijin dinnan wannan matsala ne wannan shigar ba shigar musulunci ba ne wannan shaye-shaye ne aikin banza ne wannan rawa suke yi ba ku nuna musu mutunci shi ne zama lafiya ki tara 'ya'yanki ki ce ku zo mu ci abinci in gaya kuke cin abinci annabi ya ce mu wanke hannu in za mu ci abinci sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya yi kiloma gaban shi kada ya tsallaka ku koya ma yara wannan na'am sannan kada idan kuka yanka loma yan kuka sa a baki kafin ku haɗe ku sake yin haɗa ku ce da su ku dakatar da haka aikinku ne iyaye mata ku tsara ma 'ya'yanku lokacin kwanciya da wuri ku ce karfe tara kowa ya je ya kwanta saboda kuna da makaranta gobe ana kiran sallar asuba kiran fari a matsayin ki na uwa ki je ɗakin ‘ya'yanki ku tashi hayya ala salat as-salat as-salat wannan nauyin ku ne wannan ina ambaton wannan ƙarƙashin wannan gaban ne idan ‘ya'yanku sun kai shekara goma to kar ku haɗa su a gun kwanciya ɗaya yara mata daban maza daban tarbiyya Kar ki bari yarki ta zo gida da wai sauraye mata toshi la ke ina kika samu kudin nan Tarbiyya. saboda uwa makaranta ce me yasa na shigo da wannan ba magana yake kan kwaya ba eh saboda ai a cikin dalili na takwas mun ce mai karancin wa'azi tunda yake haka ne to bari in shigo da maganan wa'azi mun taso muna yara uwar da ta haife ka sai ta ce je ka ɗakin wance kishiyarta nan za ka je ka kwana kuma in ka yi laifi ta casa ka ta yi maka bulala kuma uwar ka ta gode don ta san ba a zalunce ka ba amma yau fa son kan tsiyaye mana yawa ce taɓa min ɗana ka gani wallahi sai mu je kotu saboda son kai mun taso a da magana ke ta da magana almuru da magariba fito ake da abinci a kofar gida ni na san kakanni na sun yi wannan a unguwarmu gangaren masaka za a fito da abinci kakanninmu su ci kowa ya fito da nashi abincin wannan yana taimaka ma haɗin kai tsakaninsu allah kuwa a lokacin nema suke tattauna matsalar unguwa sannan mu yara muna gefe muna jiran suɗi da yawa samari ba kusan suɗi ba haka 'yan matan nan ƙanana ba kusan suɗi ba in ku kun sani ku ɗaga hannunku bance banda dattawan ku ai kun sani ina maganin yara 'yan mata ina kuke kun san suɗi ba kusan suɗi ba menene suɗi menene suɗi eh da yake sun gaya muku ba wannan na baku misali ne misali a ci a rage a nan za a tattauna matsala a ce aiwa ne ya yi tafiya ba shi da abinci a gida a yi karo karo masara a kai masa yau fa takai takai gobaran bera ake yi a idan aka gama cina da ciki a wannan lokacin wallahi allah allah ake ta sauka lafiya sai a tafi barkan haihuwa hmm? har a yi mata ajo yanzu fa ta ji da kanta gaskiya sai mun koma mun sake gyara tarbiyyarmu to ballantana a ga yaro da taba kai wallahi bai ma isa ba bai ma isa ba in aka hango shi da taba yana nan kefi hotel ba da misali a gan shi a hango shi a gadan gadan antau misali to wallahi shi da kanshi zai ɓoye baba ya gani ya ɓoye yanzu fa fiƙiƙi fiƙaƙa zai fito da taban yana to menene i am free okay so you are free come on how are you free ka zama free with satan ka zama almajirin shaitan mabiyin shi a dalilin abin da ake gani a talabijin a dalilin bala'in da waya ta kawo mana a dalilin miyagun abokanai to sai mun tashi Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 65 aya ta 6 qu anfusakum a ahlikum nara wa quduha hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun ran shida har zuwa ƙarshe in koma kan magana ta ƙarancin wa'azi a matsayin abu na nawa na nawa da larabci muka ce mai ƙillatul wa'az wa tazkir wa tanwi ku rubuta abin da ke janyo wato shan kwaya na gaba ƙarƙashin cer c causes e effect r remedy har yanzu ina ne ne c kuna biye da ni saboda haka abu na tara da ke janyo shaye-shaye shine ne. wato rashin kulawar hukuma kan fada da miyagun kawai a Najeriya akwai hukuma ta gwamnati sunanta ndla ina jin haka suna ne yake ko ndla national drug law enforcement agency ok wannan hukuma mai zaman kanta muna jin daɗi da aka kafa ta amma ina ba dai najeriya ba dokan murɗe ta ake wata ran zan hau jirgi zuwa ƙasar ghana a murtala muhammad airport a lagos mm1 ina fafutukan hawa jirgi sai ga wani yaro ma'aikacin ndla sai ya ganni sai zo da gudu ga malam muka gaisa ya ce yana aiki ne da ndla malam za ka yi ta ce eh, zan yi tafiya zan tafi accra ghana ya ce yaya aikinku na fada da kwayoyi sai ce tab ai malam wato da lokacin da ya ce tab na fahimci da matsala ya ce kwanan nan bari in gaya maka malam na kama wani mutum da kwaya cocaine zai hau jirgi ya bar nigeria na kama shi na sa mai ankwa na kai shigun hukuma don a yi mishi mai hukunci ya ce ina tabbatar maka sati na kewayowa sai ga mutumin ya zo zai hau jirgi da ya kalin sai ce na me where you catch last week nami where you catch last week the broken english aini ne ka kama satin da ya wuce oga nami where you catch ya nuna maka me yace to malam muna to kunga kunga kunga ashe kenan hukuma tana da nata ruwa da tsaki an gane ko wajen rashin yakan abu din kuma Allah ya ce waɗanda muka ba su dama ta mulki dole su hana munkari da ɓarna. je ki karanta sura mai lamba 22 aya ta 41 Allah ta'ala ce mi alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatu al umur waɗanda in muka ba su jagoranci za su tsayar da sallah su ba da zakka su umarni da ai abu mai kyau su hana mummuna na hana mummuna kenan hmm? mutum ya shigo da ƙwaya ƙasa ya ba da cin hanci a ƙyale shi wasu ƙasashen wallahi in ka zo musu da ƙwaya bindige ka suke yi Allah sai lahira tsab shi yasa yawanci 'yan najeriya suke gamuwa da wulakanci a ƙasashen waje watar na sauka jidda airport zan tafi umra a saudiya muna sauka sai aka ce 'yan najeriya ne ku tsaya nan ce to za a yi ta yau wala suka tsaye da mu sai wani yaro yake cewa ai malam abinda za su yi mana na'ura za su sa su binciki jikinmu gaba daya na ce subhanallah sai na gaya ma ɗaya daga cikin jami'an da larabci ya ce kaif antum tabhathun jasad bikin a hada la yajuz haram haram alaikum ya jama'a ce yanzu ku za ku sa na'ura ku ce wallahi malam to sai magana ta taimu su tasiri suka ce 'yan ƙasanku ne ke ba matsala 'yan ƙasanmu 'yan najeriya ke ni ne laifin ba ni ba ne amma ɗan kuka ke jama uwarsa harbi sai suka ce da yawa sukan zo da ƙwaya su ɓoye a yi musu operation a sa a cikinsu saboda bala'i kawai kai akwai inda aka kama gawa an fasa cikin jariri an fidda kayan cikin an sa ƙwaya wace musiba ce wannan haka sai suka ce amma kai ka tafi abinka kun yi inda Allah ya kwace ni ina ba ku misali ne wata ran a malaysia a babban kuala lumpur suka tare mu a airport sai na ce da su is it because i'm a nigerian sai suka ce na ce yeah na dan nigeria za ku wani wulakanci ko sai na fahimci akwai inyamurai da yawa da aka sha kama su da kwaya su mai 'yan kasan nan ne saboda haka laifinsu ka ne tuna ba za ka samu hausawa suna namun ba sai ka sha wahala ka samu mayawanci suke ciki da waje amma sai ku ba su dama suna buɗe shaguna suna tallata ɓanna saboda kwaɗayin tsaya irin namu kuma inda kwaɗayi da wulakanci ai eh, walla. bindigewa sukin an samu mutum na gaya ma wasu ku anan duka-duka sati uku wani mutum ya same ni a ofis dina a kano ya ce gafata malam don allah a taimake ni da addu'a mai faru ya ce ɗana ne yana karatu ne a rasha yana karanta ilimin likitanci medicine yana shekarar ƙarshe amma yanzu haka an kama shi ya ce wallahi malam ko goro baya ce balantana ta ba ko shaye-shaye ya ce gara ma yayan shi yana karatu a jami'ar jihar kano a wudil shi wannan an sallame saboda baya da kokari amma shi wannan ya kira sunan yaron hussein ya ce to me ce abin da ya faru karatu suke sai yana da abokin karatu in ya muri ne sai ce da shi zo karaka raka ne mu je mu karɓo kaya shi yaron sai bi shi bai ɗauka da matsala ba ashe kayan koken ne kayan shaye-shaye ne kayan maye ne ya ce da suka dawo sai jami'an tsaro suka rike su menene nan ana duba koken ne a rasha sai lahira ai to sai shi in ya barin ya ce a gaskiya nawa ne ba na shi ba ne to kaga ya wanke shi da ya fahimci ya wanke sai tana a a a ya kamata dai ya zargo shi sai ce to amma ai na gaya mai ko da dai nawa ne amma na gaya mai kwaya zan je amma ya dai bi ne sai suka ci abto ka dawo ruwa suka sake rike yaron to shi ne uban yake cewa malam akalla za a bashi shekara goma a gidan kurkuku kaga maganar karatu ta rushe a to ka duba saboda irin abotan da ya yi. kuna fahimta ta don san kwayan nan bala'i ne kafin na gaya muku illa shaye-shaye tukun na muku magana akan c cause ban je ga ifin hadarinsa ba misali na ambaci nawa ƙarƙashin c na ambaci nawa tara ko ku gaya min na tara rashin hukumar ya fataucin miyan kwayoyi wallahi suna aiki suna iya iyawansu amma abin bai kai inda ake bukata ba aina baku misali a kama mutum sati na kewayowa shi ya zo wucewa kenan ba ya aiki ba ba ya aiki ba har yana ma faɗa da ƙarfi na me where you catch last week ne ka kama ba sun sace kama ka ba to to ya ga to in ya kama ɓata lokaci kawai zai ƙasar mu kenan Najeriya Allah ka gyara ƙasar mu ka yi mata albarka ka tsare jihar mu ta Nasarawa da jihar mu ta Kano da mu daga kowane irin sharri ya rabbal alamin da kasar mu gaba da kasashen musulmi nawa kenan nawa kenan abinda ke janyo shan kwaya na goma ba iyakansu ba kin zan takaita saboda lokaci ina awa ɗaya ba lakca ɗin abu na goma shine ne rashin doka tsayayya a majalisa inda za enacting in law 'yan majalisar mai suke yi sanatoci da wasu mai suke yi wai tara kuɗi kawai muna da abin da muke kira negative political representation babu wakilci na gari sai rigima a kan shugabanci ne ne sanata ne ne of sun sai mai to me kuka yi ma'al'umma to Allah zai tambaye ku idan ba ku tsaya kun kawo da munkari ba dama ce Allah ya baku bahaushe ya ce in ka samu dama ka dama ka ta dame ka damu E, in ka samu dama maza ka dama in ta dame sai ka damu saboda ka kun samu dama masu mulkinmu shugabanni masu albarka Allah taimake ku ya ƙara mu gurin amma ku sani akwai nauyi a kanku waɗannan abubuwa guda nawa kenan suke janyo su ke janyo me ƙarƙashin c ko e ko r menene c courses menene courses da hausa dalili ko kuwa to sai mu je ga e effect shan kwaya yakan haifar da matsaloli iri-iri zan iya gaya mu kusan guda talatin yanzu nan amma mu taƙaita. shi kwaya kwaya babban hadarinta rikirki ta hankali Allah kuwa kuma ta haukatar da hankalin a wani rahoto da wata hukumar fada da kwaya a jihar maryland america maryland suka nuna cewa yawancin 'yan kurkuku a america kashi ko saba'in cikin ɗari abinda ke janyewa kwaya ne su kenan masu ganin sun ci gaba suka ambaci kaso mai tsoka na abinda ke janyo abinda suka kira domestic violence miji yi mari matan shi yadda keta suka ce shaye-shaye ne babu hankali to kuma shari'ar musulunci na kare abu guda biyar rai hankali tsatso dukiya addini malamai suna kiran alkulliyatul khams alkulliyatul khams saboda haka ina so ku sani daga cikin illar sha mun riga mun kare dalilai guda goma yanzu kuma sai addarar cututtuka din addararul awwal izalatul aql gusar da hankali wanda ya sha kwaya hankali zai tafi illar kwaya ta farko kenan taba hankali kuma idan mutum ba hankali ko sallah ba zai yi ba yana maganar sallah mara hankali yana ji yana gani ba zai yi azumin ramadan ɗin nan ba ko kuwa ka illa ta farko kenan illar shan kwaya ta biyu ƙarƙashin e effect ko kuma adar ko kuma an natijar dalili na biyu na illa shan kwaya wallahi takan haifar da gushewar tsoron Allah khalas saboda in na ce dalili na farko da ke janyewa rashin tsoron Allah to kuma takan cinye tsoron Allah ne gaba Allah ka kiyashe mu na uku daga cikin dalilin shan kwaya ko kuma illar shan kwaya takan taɓa lafiya ba a mataki ɗan kaɗan ba je ka tambayi likitoci tana cutar da abin da suka kira blood vessels hanyar jini kan takure musamman a zuci zuciya na da wayoyi da Allah ta'ala ya musu ƙwaya takan taimaka wajen takurar da wato gudanar jini wanda zai haifar da abin da suke kira heart attack a billah sai ga mutum malam khalas ya zube zuciyar ta buga ƙwaya tana da wannan tasiri na biyu suka ce shan ƙwaya takan ma cutar da lafiyar ya mace abinda Allah ya aje a jikin ya mace na kasancewarta wata mace abinda ke jan hankalin mijinta zuwa gare shi kwaya kan lalata wannan abin a jikinta in ba ta sani ba kuma zai iya shafan 'ya'yanta saboda barewa ba ta gudu ita ta rarrafe inda in kaga ƙasa a tabarma ƙasa kafa ce ta kaita kuma duk inda baki ya karkata nan ya wuke su ba in ji masu magana saboda haka ta fuskar lafiya tana haifar da abin da suke kira wato cardiac arrest a uzurillah riƙewa zuci da lata zuciya to wai dole ne mai zafi shi ko ba wuta ba sai ka ce dole e ya zama dole don shaɗin ya gaya musu haka illar shan ƙwaya ta uku takan haifar da yi ma iyaye rashin ɗa'a ba haka ba ne sai gaya ma ubansa bakar magana uwa bakar magana saboda ya sha abar ya sha hamru uwan laifi ke ne kada wanda ya dame ni aha kwaya tana aiki yanzu kai dan uwa matashi za ka so ka zama haka yanzu ke matashiya kaddara kina karatu a jami'a a nsuk anan ko fulafia ko can wurin mu a biyu ke a kano ko a abu zaria ko unimed ko ko ko koma a waje ba kwakwalwar da za ta cafki karatun ta gane a dalilin shan kwaya kaso mai tsoka na waɗanda aka kora daga makaranta kwaya ta takarawa hmm? illar shan kwaya ta gaba tana rugurguza mutunci bai isa ya zo neman aure a bashi ba haka ne in dai ba iya ba ne masu kwaɗayi na shi ɗan ƙwaya a tun da ya zo da mota sai a bashi ce je ki haƙuri a ya ba mu ai ba shi da mutunci illar shan ƙwaya ta gaba takan sa mutum ya zama ƙazami wala duk ɗan ƙwaya in ta shige shi ɗan shi za ka gane daga bakinsa za ka gane ba tsafta ka gan shi gaja ka gan shi shajaran majaran a to mutum ba hauka ce eh to a ce wannan kuma ya mace na sha na ambaci na nawa kenan karkashin i e? har ma kun mance ko na ambaci illar kwaya ta nawa kenan karkashin i e? ta shida biyar ko shida biyar ko shida da kyau illar shan kwaya ta gaba kuna jina ko suka ce tana lalata ainihin mazakutan namiji ta yadda in yi aure haka zai rayu ba shi ba haihuwa a'udhu billah ita kuma haihuwa ita ce adon aure domin Allah yana baiwar 'ya'ya maza ga mata ga wanda yake so ya ba da 'ya'ya maza ga wanda yake so wanda ya ga dama ya haɗa mai maza da mata wani kuma ya hana shi kamar da Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 42 lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir Allah na bada ƴaƴa mata ga wanda yake suka ce misali annabi lut duk ƴaƴansa mata ne kuma Allah na ba da 'ya'ya maza zalla ga wani suka ce misali kamar annabi ibrahim ba shi da 'ya mace ɗaya suka ce kuma Allah in ya ga dama sai ya gauraya maka maza da mata kamar annabi muhammad shugabansu gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam kuma in ya ga dama ya hana wani haihuwa ya zama bakarari baran kamar annabi ya haya to saboda haka yani suka ce shan kwaya hatta na lalata wato alakar mata da miji mazakuta ta tafi saboda mutum ya zama lusari ya zama talasuru ya zama galotari sabo tumaki ballo jaka saboda ka ba karamin matsala ba ne ba karamin bala'i ba ne ku sa ido ku kiyaye tun da wuri kadaran kadahan abinda ke zama matsalar shan kwaya ta gaba lalata alaƙa tsakaninka da mutane domin kowa zai kalle ka ɗan iska lalatacce mara mutunci mara ƙima magana ka kwata-kwata ba ta da daraja to kuma shari'ar musulunci an hana zidda mutunci kuna fahimta ta sannan daga cikin abu na gaba zai kasance mutum ba shi da ma ibada tunda mutum ba shi da tsarki ne in na ce shaye-shaye har giya ta shigo wanda ya sha in yi tatil za ka waye gari ba shi da ma hankali zai iya fitsari a cikin halin da yake ciki duk masifa ce wani sannan bala'in shan kwaya na gaba inda ya kuna bin lissafin zai haifar da yawan fada tunda a cikin hali na shaye-shaye sai a ɗau makami da sauransu misali sannan daga ciki namance in gaya muku dalilin shan kwaya a ƙarƙashin c ya kamata in ƙara muku na goma sha ɗaya bar mai da baya kaɗan daga cikin abin da ke taimaka ma shaye-shayen kwaya wato sharrin da wasu 'yan siyasa ke yi sai su sai kayan kwaya su ba 'ya'yan mutane shi ma wannan yana taimakawa kwarai da gaske na karanta labarin wani dan siyasa na mai da ko baya ne karkashin c causes na yanzu karkashin mai e effect tasiri mai da ko in yi reverse kaɗan wani dan siyasa wai da lokacin siyasa ya zo an kaɗa gangar siyasa sai tara samari a unguwarsa ya ce ku yara ga ranar ku ta zo ya sai kwaya ya ajiye musu ya sai makami da gariyo da adda ya ajiye musu kaji ba ga lokacin ku ya zo wani irin lokaci daba ta siyasa to sai aka ce sai wani yaro cikin sai ce yalla bai na samu labari ɗanka ya dawo hutun makaranta daga ingila ko za ka kawo shi ya shigo cikinmu don mu je mai aikin tare sai ce kai ba na son zancen banza ɗana ya shigo cikinku sai ce oto na'am <laughs> sai yaron ya ce ashe mudu 'yan banza ne kenan ya ce tubarin gaya maka ni ba dan banza bane yanda kake kishin ɗanka da aka nima ana kishi na. sai ce ina gaya muku samari in za ku bi ni ku fita ku bar mutumin nan baya kishinku ba ƙaunarku yake ba cutarku yake in ya ci zaɓen in ma ce ko murɗewa aka yi ba shi ba ku ba zai kula da ku ba ya ce kun ga tafiya ta sau na mancin ambaci wannan kuma muhimmi ne cikin dalilai guda goma sha ɗaya kenan abin da ke janyo mai shaye-shaye wasu miyagun 'yan siyasa kulur ba kowa ba don akwai masu kishi ciki masu nagarta muna fata Allah ya wuta mana irinsu akwai masu mugun hali Allah ya gyara halinsu gaba ɗaya ya gyara namu gaba ɗaya 'yan uwa mata shugaban zama kun ce da ni awa ɗaya ne kila kar in yi sukuwa da yawa har dokin nawa ya wuce filin sukuwa ɗin yanzu dai ina ƙarƙashin e effect wato an ta'ajil aksiyya lil mukhaddarat na ambaci nawa ƙarƙashin illan shan ƙwaya na ambaci da yawa ko na ambaci nawa ko gaya min tara tara to daga cikin illar shan ƙwaya na gaba na ce da ku rashin tsarki ko za ka iske wannan mutumin ba shi da lokacin neman ilimin addini ƙwaƙwalwar ta tafi yawo ba zai iya karanta ƙur'ani ba kuma duk wanda baya karatun ƙur'ani wayo allah sunan shi ya yi ma duniya zuwan kare karofi waɗannan jawabai da malam ya yi game da shaye-shaye da illolinsa da matsalolinsa abubuwa ne da ma iya cewa wasu mutum ma baya buƙatar sai an gaya masa da kansa zai iya gano cewa shaye-shaye yana haifar da illa kaza yana haifar da illa kaza amma tare da haka wasu daga cikin matasa suke ɗaukar ƙwaya su afa su ɗauko ganye su zuba da dai duk wani abu wanda zai iya birkita musu tunani wai duk da sunan wayewa abubuwan da ya faru akan yan uwansu ya isa su ɗauki wa'azi za ka ga wani kun taso tare da shi watakila tare kuke wannan harka ta shaye-shaye yayin da yayi ta shaye-shaye sai dawo mahaukaci tibira yana yawo da kayan sa yage yana bin bola amma hakan ba zai hana gobe kai maka ci gaba da shan kwaya ba a tarihi na wannan duniya din ba a taba samun wani dan kwaya wanda yake shan kwaya a dauki shekaru yana yi ya gama da hankalinsa lafiya ba sai ka samu ko dai ya zama mahaukaci tibiran ko kuma ya zama tabi tabi to amma abin takaici a haka wasu daga cikin matasa ke kara danna kansu cikin wannan ɗabi'a ta shaye-shaye yayin da wasu ma sun rasa rayukansu ne ta dalilin shaye-shaye wani zai je ya sha kwaya ya faɗa kwata wani ya shawo giya ya je ya haiwa mota ta kaɗe shi da dai abubuwa waɗanda mutum zai iya yi domin ya halakar da kansa ba tare da ya sani ba da haka wajibi ne matasa su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su nisanci duk wani abu wanda zai iya gurɓata musu tunani na ɗaya dai haramun ne na biyu abu ne da zai hana ka shiga aljanna na uku abu ne da zai raba ka da hankalinka da lafiyarka na hudu abu ne da zai jin yunwa bakin jini a cikin al'umma na biyar abu ne da zai hana ka kai abin da zai amfane ka zai mai da kai mara tunani mara sanin ya kamata Allah ubangiji ya kyauta ya yayi mana wannan musiba wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh